الله الرحمن الرحيم وذيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم صلتم فادخلوها خالدين وترى الملائكة حافين من حول العرش وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء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 wato yinan talata sha kudu ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda wannan ya yi daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna godiya ga Allah bisa irin wannan ni'ima da ya mana ta haɗuwa da fusakun yan uwa ga sunan waɗanda waɗansu daga ciki dama mun saba da juna farko mai gabatarwa ya gabatar da ni a matsayin shugaban majalisar malamai na jihar kaduna wadda kuskure ne ne shugaban majalisar malamai na zariya lokal gammanci zariya lokal gammanci ba fadin jihar kaduna gabanki ne ba abu na biyu na ji daɗi sosai shigowa na wannan gari saboda da daɗewa akwai ɗalibai mun haɗu da su tun a haya islam suna haya islam mun koyar da su a can su malam abubakar da saurayin uwa to gari ne wanda tuntuni aka san ƙoƙarin matasan cikinsa da neman ilimi muna addu'a Allah ta'ala ya kaunar da wannan gari lafiya dukkan tashin tashina da matsaloli na kidnappers da sauran yin security da Allah da Allah ya magarin nan nan karfe ne rayuwa gaba na yanta aya alkur'ani ta kasa shi rayuwa gida uku akwai rayuwa ta yarinta a cewa na yaro ne daga sanda aka haife shi har zuwa ya kai kwatankwacin shekara goma shekara sha biyar duk waɗannan yara ne tarbiyyar su suke a rikai daga nan kuma har matashi ya daga ya rayuwa ta rayuwa ta kuriciya sosai daga kimanin shekara talatin wato a sha biyar har shekara talatin da biyar har shekara arba'in duka ana mataki na kurciya wanda nan ne ƙashin bayan rayuwa ta shi to daga nan kuma sai rayuwa ta tsufa haka alkur'ani ya kasa rayuwa gida duk wani matasan dattawan duk wannan siyasa ne na 'yan gidan rediyo amma kawai mutane sun shi uku da yara da matasa da tsofaffi wani dattijan matashi da za ka jana ana faɗa duk dubaru ne kawai in ka riga ta tashi a saurayi kai ba kawai ka zama tsoho shi ke a Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi a min dha'fin Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin sun ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء الله الذي خلقكم من ضعف Allah sai halice ku kuna yara kuna masu rauni yaro ba zai yi maka shi komai ba sai abin da shi a kai sun maja'ala min ba'afi ba'afin kuwatar bayan matakin yarinta to kuma sai Allah ya sa ka zama matashi matashi matashi na kurishiya kenan sun maja'ala min ba'afi kuwatin ba'aban wa shaiba to bayan matakin kurishiya sai a koma matakin rauni matakin furfura matakin tsufa الإمام ابن القيم الجوزية الإمام ابن القيم الجوزية yana da littafi mujalladi ɗaya kan matakan rayuwa wancan yaro wanda yake matakin farko wanda ke da rauni na yaranta, to ana ake so iyayensa su mai da hankali wajen ba shi tarbiyyar ilimi ba shi tarbiyyar ɗabi'u ya taso da ilimi da kyakkyawan ɗabi'a a ba shi tarbiyya ta addini yana da yana da addini yana da kyawawan ɗabi'u yana da tarbiyya ta musulunci iyaye abu da ake neman su tasa dangane da 'ya'yansu in kana da yaro ƙarami to ka tabbatar da cewa kana tabbatar da abu kuɗi game da yaranka ko yarinyarka abu na ɗaya yaron nan ka tabbatar da cewa ya taso da addini abinda ya shafi aƙidarsa babu tangarɗa abinda ya shafi ibadarsa babu tangarɗa a nuna masa ikon Allah Allah shi kada ke da iko wannan kowa za ka yi ta dabaru a matsayinka na namiji a matsayinka na magidanci ka sa siyasa ma a ciki kai ta wayo kai ta wanda da dubara yadda za ka shigar da kyakkyawar aƙida cikin zuciyar yaranka ka kalli annabawan Allah za ga yaran su ƙanana amma suna karantar da su tarbiyya ta aƙida a lokaci nake da shi mai faɗi ba balle in shiga ƙisar lukman wanda zance mafi inganci lukumanu lukumanu al-hakim annabi ne cikin annabawan Allah Sheikh Abubakar Muhammad Jumi, Allah ya gafarta masa a cikin tafsirin samiyar mai albarka raddul azan ila ma'an al-Qur'an ya kawo maganganun da su al-Imam Ibn Kathir ne fi suka yi a cikin littafin al-Bidayah wa an-Nihaya cewa lukumanu waliyi ne cikin waliyan Allah da ya tattaro waɗannan maganganu ya sa a rasul azhar amma a ƙarshe shi mala abakar kuma ya ce waɗanda suka ce lukmanul hakim waliyin allah ne ba annabi ba sun yi hujja da cewa ai bakin fata ne shi ya bakin fata za a ce ya zane annabi mala abakar kuma ya ce abin ba haka yake ba bakin fata ai launi ne ana iya samun baki kyakkyawa kamar da za a samu fari kyakkyawa ana iya samun baki mummuna kamar da ana iya samun farin mummuna a taƙaita mala abubakar kuma ya tabbatar da cewa lukumanul hakim annabi cikin annabawan Allah an gane ko to amma ka kalli wannan annabi cikin annabawan Allah lukumanul hakim da ya zaunar da ɗan shekarai zai fara ba shi tarbiyya shirka ya fara hana shi وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا يا بني لا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله نعم إن الشرك لظلم عظيم kun ga yaro ne karni amma sai Allah sai sun shi lukman lukmanul hakim wanda annabin Allah azance mafi inganci sai ya fara nuna masa gaskiyan Allah da kaɗaitakarsa ya ce ya bunayya la tushrik ya kai ɗana kakai shirka da Allah ka kaɗa Allah da kowa wajen bauta tauhidul uluhiyya wajen samarwa da samu da iko tauhidul rububiyya ka kaɗa Allah da kowa inna shirka la zulmun azim shirka babban abu ne azalunci ne mai girma Allah baya san shirka shirka sai ta lalata maka ayyukan ka gaba daya ka nuna ma yaranka karami kyaman guru kyaman laya kyaman bante kyaman bukaye, kyaman yan kaltuzun yarda da Allah shi kadai a matsayin shi ne mai yi shi ne mai badawa shi ne mai hanawa duk abin da ya faru da dan adam wallahi ikon Allah ne dan adam baya iya maka komi ka koya wa danka wannan su ya tashi da aƙida aƙida ta ta imani ta aƙida ta sunna ka kalla a suratul al'ani sai da Allah ya lissafa Annaba goma sha takwas a ayar wa tilka hujjatuna atina ha ibrahima ala qaumihi ناس فوق درجات المدى وتلك حجتنا آتيناها <laughs> يعني آية إبراهيم على قومه نعم يتي ولو أشركوا لخبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون kun ga da na bar alarma da zai lissafo mana annabawan nan guda goma sha takwas to amma ba mu da lokaci ne sosai a takaice ne abin Allah ta'ala da ya gama lissafa annabawa sha takwas sai ce walau ashraku da annabawan nan za su yi shirka da Allah la khabita ankum ma kanu duk abin da suke yi zai lalace da aka jama'a mu yarda da tauhidi mu tsaya kan aqida ta musulunci mu tsaya kan aqida ta sunna kar mu yarda da shirka da Allah mu dogara ga Allah shi kadai ya isar mana yaran mu su taso a haka mun gane ko ka kalli littafin risala dukkanin mu na mun littafin risala na Abu Zaid al-Qayrawani khalid makhluk a cikin littafin shi shajaratun nuri zakiya fi tabaqatil ya yace asalin littafin risala wanda ake karantawa a zauri yace wani dattijo ne sunansa Abu Mahzur yana dan shekara sittin da uku sai ya buɗe makarantar islamiyya na yara ƙanana to sai yana son a sama masa wani littafi wanda zai sakawa yaran shi in islamiyya akwai wani matashi lokacin yana shekara sha bakwai a lokacin ɗan shekara sha bakwai abu zai alkairawa ne shekarar sha bakwai a lokacin amma sai wancan dattijan malami abu mahazur mai makarantar islamiyya ya je ya samu ɗan shekara sha bakwai ɗin nan ya roƙe shi ya ce to Allah ka rubuta man wani littafi wacce ta ta shafi aƙida da ibada da mu'amala domin ina da yara ne na bude makarantar islamiyya don saka masu karantar da su shine kaji abu zai alkairawa ne da ya tashi zai bude littafin sai ke cewa fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan muktafaratan min wajib umuri diyana domin kai ka tambaye kaiwa fa ka domin kai kaiwa je ka karanta shadartun nura zakiya fi tabaqatul malikiya abu mahzuf ne shekarar 63 a lokacin abin ba wai irin yadda yanzu zamani ya lalace ne ba kai da kake dan yaro yanzu Allah ya azurta ka da karatu sai ga ana kyaman karatun ka ana dan karatu cikin cokali dan wannan yaro me zai faɗa mana amma in kana son kowa ya biyo ka buto kai kuɗi kana dan yaro to kowa sai ka ji zo alaran ne Allah sabbe ne zai karɓi kuɗin yaro amma ba zai karɓi ilimin yaro ba wani wanda zai ce maka dan yaro sai ya alhaji sai ranka ya dade kana tumbuzo kudin yara kana bashi sai ga dattijo na zurba kasuwa a shugu yana kwana yana alaƙi albarka amma yaron nan da aka karɓi kudin shi inda Allah ya mishi baiwan karatu kuma sai ya gaba kowane dattijo ne kuma ya yarda cewa eh wannan yaro Allah ya bashi karatu bari ya tsana na shigo karatu kaga inda shedan ya aiki shi ko to a da ba haka suke ba abu ma'azur shekaran 63 kaga bi tabi'atul hal yayi jika dawa Ɗan shekara 17 amma zai tankwashe kafa yake a ya rubuta mishi wannan littafi shine kaje na babu ma tantiqu bihil waswas na wata ake kidu bihil afida min wajibi umuri diyana kaga abin da ya shafi aqida da aka yara suna da haƙƙi akan mu mu ba su tarbiyya ta aqida mu ba su tarbiyya ta ibada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk ƴaƴan mu umurce su rika sallah da sun kai shekara bakwai duk yaron da ya shekara bakwai a rayuwa ko to ka tabbatar da yana sallah biyar a yini yakka ko danka in za kai shekara bakwai annabi yace to daga nan kullum sai wa Allah sallah biyar kan lokaci kai in ya kai shekara goma ma sai kaga zai wasa da sallah ka takar in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan da zaran ya shekara goma ma'aikin Allah ce ka raba musu wurin kwanciya kakka basu shi da wanci suna kwanci a katifa da ka raba musu wurin kwanciya to jama'a kun ji su yara ga irin matakin da ake ɗauka game da su ku sai matasa to shi matashi wato rayuwa ce mai tsada duk wani wanda kaga ya kai labari kan wata manufarsa ko wallahi zamanin ƙuriciya din nan ya yi amfani da shi na rantsi da Allah daga shekara sha biyar din nan zuwa shekara arba'in ko nan ake gina rayuwa manufarka ta kasuwanci ne ka zama mai kuɗi to a wannan lokaci ne za ka yi amfani da wannan lokaci manufarka ta siyasa ce a lokacin ne za ka yi amfani da dama ka shiga cikin 'yan siyasa ka zama wani a madafar ka ta addini ce to a wannan lokaci daga shekara sha biyar zuwa ka shekara arba'in a manufarka ka zama wani kasur guman ɗan boko wannan lokacin ake amfani da shi duk manyan malamai su shekul islamu taimiyya al-imam an-nawawi yahya ibn sharaf an-nawawi da kuke ji al-imam an-nawawi mai arba'una hadith ko mai Riyadu salihin mai al-azkar mai al majimu sharh al-mukaddam mai Sharkin muslim al-manhaj da sauran littafai da al-imam nawawi ya rubuta ko kun sa al-imam an-nawawi da wuce shekara 40 ba a duniya ya rasu shekarar shi arba'in yaban duniya amma ya yi amfani da lokacin kuriciya haka hakami mai littafin sunan rusul ila ilmin usul yana ɗan shekara talatin da biyar ya rasu mai littafin ma'arjul kabul da sauran littafai da yawa malami ne ɗan saudi arabia zai ne sabit cikin sahabban ma'aikin allah yana matashi ma'aikin Allah ba ya jagorancin runduna guda duk waɗanda suka isa zuwa ga manufa abin yahu za ka cimma suna matasa ne yanzu ko tarihin ƙasar nan ka tsaya kana duba ka je karanta history na Najeriya ka ji gawar yana ɗan shekara nawa ne aka bashi ƙasar nan murtala yana ɗan shekara nawa da ake taya ban buhari wanda wannan ya kai ga mutanen ƙasar nan suka yi fitowar farin ɗango 'yan arewacin najeriya su sun dawo da shi a matsayin shugaban ƙasa aikantin shugabancin shi ne yana mata an ɗauka abin haka take a ta abin da rikin suka kashe da boro kiɗa sarkin wancan ne ya sa ya ga tsohuwa girda, girda, girda, girda, tana tafa da ƙyar da sanda amma tana ina buharar har yanzu zuman daɗin lokacin bai gama ba ta gama tanɗewa amma tun da ya wuce shekara arba'in na yana na wannan tsakanin ne sha biyar zuwa arba'in wannan tsakanin ne ya mulkin da aka ji daɗi amma ya tsallake lokacin ƙuriciya mala ya shiga lokacin da dama kawai ya kamata ya zama ya ba da shawara ya tsallake ya je matakin tsofaffi shi tsoho ra'ayi ne kawai yake da shi ya yi kansilin ya ba da shawara ya yi kwabo ya yi faɗa a kawo goro ya tauna a kawo abubuwa haka in ya jina jin sanyi a baki dimi ya sha daga nan kuma ya fada ya kwabo wa a tafi sai da tsofaffi amma kan jirgi kashin bayan tafiya wallahi matasa ne Ya sa duk kasan da suke so su ci gaba matasa suke jawowa shekara sha biyar din nan zuwa arba'in nan ne ake gina rayuwa nan ne akan samu sa'ar rayuwa malam zuwa kan yadda alkur'ani ya ba mu labarin waɗansu fitiya a cikin suratul kahfi lokaci ne ba mu da shi innakum fityatun amanu bi rabbihim innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kaga Allah yake innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matata ne matasa shekara sha biyar zuwa shekara arba'in Allah ya ce sun yi imani da Ubangijinsu sai ma ƙara musu shirya shi matashi in yayin kura sai daidai fuskanta abu wallahi yana samun taimakon Allah za a ga hadisi hadisul gulali ai kusa hadisul gulali wani yaro wanda aka samu wani shedanin mutum ya matsafi amma ko kun san wannan yaro ne ya zanto san ya kai karshen shi matashi saurayi hadisul gulalo karanta cikin riyadu salihin ayyamu shababati faktar minha ala wa ayyamu shababati la tatu kwanakin kuriciya wallahi ka tsaya ka ci gajiyar lokacin kuriciyarka kuriciyarka in ta riga ta tafi ba za ta dawo ba wallar shababu hamidatun ayyamuha lauka na zalika yushara au yarji'i kwanakin kuriciya wani dattijo yana ta kai shi yace kwanakin kuriciya sun wuce ina da ana sayar da kuriciya a kasuwa ana sayarwa matashi ka tsaya kai amfani da kuriciyarka ka kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim ma'aikin Allah ya faɗa abubuwa hudu amma a cikin abubuwa hudun sai aka ware daya don mahimmancinsa domin ya ce lanta za lu kadama abdin hatta yi ala an arba'in wallahi ba za ka iya tsallaka sarati ba a da kiyama sai an maka tambaya ku sai ce an umurihi fi ma afna za a maka tambaya kan ka gaba ɗayanta a ina haƙarar da ita to aka rayuwa gaba ɗayanta cikin ya akwai ƙuriciya ko to amma da tambaya ta biyu ta tashi zuwa sai cewa an shaba biki fi ma abada bayan an maka tambaya kan rayuwanka generally gaba ɗaya to kuma sai an maka tambaya game da ƙuriciyanka sai an ware an maka tambaya duk abin da aka hana shi cikin jinsinsa sai kuma aka dawo aka ware shi to ya nuna mahimmancinsa ya kai mahimmanci ka jira jiran da za ka yi tafiya ka kira wasu masu maka aiki a gida ko wasu masu taimakonka ko cikin manyan yaranka ka zaunar da matanka guda biyu ko uku ko hudu ka ce to ku kula da iyalaina duk abin da suke so kawo musu kula min da matana sai ya kalli wata kuma ka ce ku kula min da wance kaga sauran ba za su jawo haushi ba sanda ka ce ku kula min da matana tana ciki ko ba ta ciki da ka ƙara ware ta ya nuna ita special ce ita ta daban ce to an faɗi rayuwa gaba ɗaya wanda kurciya na ciki sai kuma aka ce za a ware kurciya a ma kurciya tambaya ta musamman wa an shababihi hifi ma abla sai an maka tambaya game da kurciyar ka ina ka da ita ka ƙarar da ita wajen bal kai ne gola kai ne nan ba tara ko ka karar da ita wajen mayar neman karatun addinin musulunci da aiki da shi Allah sai an maka tambaya a kai sai an maka tambaya game da kuriciyarka shin ka yi amfani da kuriciyarka ne kadai ka je kai ta kwambe kai ta kokowa kai ta dambe kai kana da kuriciya kana da ƙarfi bari ka ɓata ƙarfin da kuriciyarka wajen dambe da tsalle-tsalle da yawo a ƙauyenku ko ko ka yi amfani da kurciyarka ka inganta addininka ka nemi ilimi ka yi amfani da kurciyarka ka yi investing ka yi establishing kasuwancinka ka gina kanka a rayuwa ko ko ka lalata ka cikin wani abin da ba zai amfani ka a duniya ko a lahirarka ba yanzu saurayi ɗan shekara sha biyar zuwa arba'in ɗin nan da muke magana ko in ta kai ta daga-daga sai ta fito a kafa. Allah sai ya taka yana tukin before you know ya shiga cikin furtuwa to amma tsoho zai iya haka ba zai iya yi ba sai a ɗauke shi sai asibiti to kai mai ƙuriciya ka ɓata ka ne wajen bin 'yan matan ƙauye ko wajen bin 'yan matan ɗaruruwa ko ko wajen yadda za ka yi promotin rayuwarka ka haɓaka rayuwarka sai ka tsaya ka kalla ka tsaya ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zai faɗi mutum bakwai Wadda za a sa sa inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai ta Allah wallahi sai da ya faɗi matashi kuma yuzillukum ku fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu na daga cikinsu sai ya ce shi wa shabun na sha'a fi ibadatillah kaga saurayi kaga matashi wanda ya taso wajen inganta addininsa ruko da musuluncinsa ruko da addini ruko da sunna wannan matashi a rangoba alkiyama ranar da Allah ta'ala ya tsara mutane gaba da yau mai kumun nasu na rabin ranar da aka kusantar da rana duk da kawunan mutane wallahi wannan matashi za a sake a inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai ta Allah Haga saurayi ko ya taso cikin harkan addini so in wannan yana guda mana wani abu to yana guda mana mahimmancin kuriciya ka kalli annabin Allah annabi Yusuf kazi dan nan ba gama matan aure karatu nake faɗa musu iskar wata tsohuwa wadda ruwaya ce ingantacciya tana cikin musnad na Imam Ahmad tana cikin shu'ubul iman na Imam al amma kalli yadda annabin Allah annabi Yusuf Allah ya rike masa mutuncinsa ya sa albarka a rayuwarsa me yasa yana matashi bai yadda ya samu zamiya ba annabin Allah annabi Yusuf sai gashi wasiya ya bari amma Allah ta'ala duk da ba shi da rai amma Allah ya tsare mashi wasiyar shi ya fadawa bazo Isra'ila inna mutu in dalili ya sa za ku bar ƙasan Masar to ku kwakule kabari na ku dauki gawa ta ku fita da ita wallahi da annabin Allah annabi Musa ya zo Fir'auna ya sako shi a gaba sai yunkurin zai fita kasan Masar tare da jama'ar ta Isra'ila sai ya kasa fita saboda duk hanyar da ya bi dan ya fita Masar sai ya cin masa takulli wani cikin almajiran annabi musa sai ya ce da shi na san dalilin da ya sa hanyoyin masar sa kukkule mana sai ce me yasa sai ce abin da ya faru alkawari muka da annabi yusuf in za mu fita ƙasan masar kar mu fita sai mun ɗauki gawar shi sai mun kwakula kabarin shi mun ɗauki gawar shi to sai annabi musa ya ce wa ya san inda kabarin annabi yusuf yake sai suka ce ba su sani ba sai wani mutum ya ce ni na san wata tsohuwa ta san inda kabarin yake sai ce ku je a kira man ita aka je aka kira ta tana zuwa ya ce tsohuwa don Allah ki nuna min inda kabarin annabi Yusuf yake sai tsohuwan nan ta ce la hatta ta mu alayya ba zan nuna ba sai in za ku biya ni annabi Musa ya ce ma hukumiki to nawa za mu biya ki ta ce an akuna ma aka fi janna sai in kun yarda zan zanto tare da kai a aljanna kai annabi musa ka roƙa man alfarma wajen allah matsayinka na annabi allah ya ce awa gaira zalika tsohuwa ki ɗan canza mana wanda ya yi girma ta ce huwa za ka ni aljanna nake so ya ce to mu ba ki kuɗaɗe mana a ba ki fulotai a ba ki gidaje a ba ki kadarori ta ce wallahi ba ta so aljanna take ne a ƙarshe Allah ya yi ma annabi Musa wahayi a ne kuma alai aljanna ka ce tsohuwan nan kin jefa kin tafke an ba ki aljanna da ta ji cewa an mata bushara da aljanna sai ta ce to muje ta nuna musu wani kututtufi aka kwashe ruwan sai ta nuna wani wuri ta ce a haka ana hakawa sai ga kabarin annabi Yusuf kamar ranar aka birne shi fa inna har nama ala al-ardi an ta'kula ajsam al-anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci namar annabawa ya ka dauko annabi Yusuf to amma abin tambaya ya akai Allah ya kiyaye alƙawarin annabi Yusuf annabi Yusuf ka je ka karanta tarihin sama ka kalli irin gwagwarmayar da yayi daga sanda ƴan uwan shi suka jefa ta a rijiya har zuwa san da ya tsinci kanshi yana mataki yana saurayi bai kai shekara arba'in ba amma aka samu wata mata matan ta sarki mai bukari kyakkyawa mai dukiya wallahi ta nemi ya lalata da ita ya zana da ita ya yadda ya yi bai yadda ya yi ba yana saurayi bai yadda ya yi rayuwar lalata ba ita ce ma fa ta neme shi ya lalata da ita amma wallahi bai yarda ba Allah da kansa ya bada labari yace wa rawadatul lati wa rawadatul lati wa fi بيتها an نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله نعم إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نعم أبقى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين نعم واتبق الباب واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم نعم يسي يوسف عارف عن هذا الله تعالى يسي وراودته التي هو في بيتها عن النبي الله النبي النبي يوسف wanda take gidan shi wanda yake gidanta matan sarki kenan imra asul azizi turawi da a annabi kada shagafa hakun ba matan sarki ita ce ta neme shi wa rawadatku allati huwa fi nafsi baitiha an nafsi قالت وغلقت الابواب وقالت هيت ta تككل لبوبي gaba daya ce zo tana kiran shi zuwa ai zina wa kallakat al-abwab wa qalat hayta lak qala ma abara annabi wannan matashi Allah ya tsare ni zana da ki Inna innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalim la yuflihu zalim wallahi mai gidanci ai uban gidana ne kuma ya girmama ni ya zan koma in ci amana ta masa zina da mata ko kuma innahu rabbi shi Allah na na sama ahsana maswaya ya girmama ni daga rijiya kai kawo wannan babban gida ya zan ci amanar Allah in saba masa in yi zina ai duk wanda ya kan ci amanar Allah ko ya ci amanar bayan Allah wallahi ba zai ci nasara ba zai ka ba za a yi yuhibbu zalim amma Allah ya ce wani kada Hamad biha wa hamma bihi wala kada Hamad bihi wa hamma biha laula arra laula arra abu hada rabbi hmm. wala kada Hamad bihi muhammadiha hakika ta himmatu ta yi zane da shi shi kuma ya himmatu ya gudu in ji wasu malaman tafsiri wala kada hammad bihi ta himmatu ta yi zane da shi wa hamma shi ma ya himman yi zane da ita laula an ra'a burhanu rabi in bakin burhanu rabi, ba bai burhanu rabi wasu malaman tafsiri suka ce wani mala'ika ne ya bayyana ya ce kai yusuf yanzu za ka ci amanan Allah amma da ce mafi inganci burhanu shi ne isma isma kariya ta tarbiyyar annabta Allah bai ya yi da ita ba ya himmatu amma kuma tarbiyya yadda ya taso da tarbiyya bai ya yi da ita ba a ƙarshe wasu bakal baba da taitaye zina da ita yake wallahi sai ta bi shi a kute ta ce sai ta yi masa fyaɗe wasabakal baba wa alfa ya sayyida ha na wasabakal baba wa kaddat kamisuhu min min qubulin wa kaddat kamisuhu wa alfa ya sayyida ha ladal bab Allah ya ce wasabakal baba haka ta bi shi a kuje zuwa ge wa kaddat kamisuhu min sai ta kama rigarsa ta baya ta fiddo shi da ya tafe da shi dole sai ya yi zane da ita rigarsa ta ba da kya ta kece ta baya ya sakin wata rigar ya tafi a guje a daidai nan wajen ne wa alfa ya sayi da haladar ba sai suka haɗu da mijinta sarki an gama fadanci ya ɗago kafa zai sa ya sa ta farko a gyaɗinsa zai shigo gida sai gashi suka yi ala gama da matarsa da ma'aikacin gidansa wa alfa ya sayi da halalar ba Ƙala, sai ta ce wa mijinta ma da za umar rada bi ahalika so menene sakamakon wanda ya soye maka zina da mata to maimakon ta ba shi dama ya bada amsa A ga in zai bada amsa cewa zai a kai shi to ta sai ta ce ba ta da gaskiya sai ta ce illa na babu na alim kawai a je gidan a je prison a kulle shi ko kuma a yi masa azaba mai raɗaɗi da ki ko bai shiru ba kala shi ya rawa ta fi an nafsi sai ce a a wallahi ranka ya daɗe ita ce ta nime wallahi ita ce ita ta ce shi ya nime ta shi ya ce ita ce ta ne ta nime shi to a nan ne wa shahida shahidun min ahadiha to akwai wani yaro yana tsimman goyo ma jinjiri ne amma Allah ya gwada ikonsa sai shi wannan yaro ya tashi zai shaida dan yaro jinjiri yace in kana qamisu hu qudda min qubulin in an gari gasta ta yake ne ta gaba to shikenan fa sadaqat gaskiya ta faɗa, shi ya neme ta wa huwa min al shi makareci ne amma wa in kana qamisu hu qudda min dubri in an gari gasta ta yake ne ta baya fa kaza ba kariya take wa huwa min as-salihin shine mai gaskiya na'am falamma ra'a qamisahu qudda min duburi da ya gare dan annabi yusuf ta yage ne ta baya qala innahu min kaydi kunna sai ce kai innahu min kaydi kunna inna kayda kunna alim wallahi wannan makircin ku kai kika ne makircin ku dama yana da yawa yusuf a an hada ya kai yusuf A'arin an ka yi haƙuri ka yafe mata yusuf a'rid an hada ya kai yusuf ka yi haƙuri wasaffiri ne zambiki ke kuma ke nemi gafaran zunubai in nake kunti min al ina. Don kina cikin masu zunubi abin ɗauka cikin wannan kisar ta alqur'ani cikin suratul yusuf shine matasa su fahimci yadda annabi yusuf ya taso bai taso kaman bunzurun layi ba ba shi wancan kawai ya tafi taki ba shi wancan kawai ya tafi taki ba shi wancan kawai ya tafi taki to saurayin da ya taso lokutansa mafi tsada yana ba mata ne to ina zai kai labari matasa ku kula da lokacinku ku kula da lokacinku akwai abubuwa guda biyar da suke so in faɗa muku wani ne guda biyar wanda ina sa ran in kun yi aiki da su matasa da izinin Allah za ku ci nasara a rayuwarku abu na ɗaya wallahi matashi ya tsaya kan aƙida kyakkyawar aƙida dukan aƙidar da ba ta sunna ba aƙidar da ba ta tauhidi ba aƙida ta runguman ƙungiyoyin bata alfiraqud dalla wallahi ba zai inganta rayuwar matashi ba sai dai lalata matashi ya runguma a ƙirar ƙala ƙasu ya ƙaryata dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya cire hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya cire bakin ma'aikin Allah a hidimar musulunci gaba ɗaya ya ce babu abin da za a kira shari'a sai abin da Allah ya faɗa a alƙur'ani to ina abin da annabi ya faɗa shi ba a buƙatar nasa sai na Allah kawai in sahihul bukhari ne da sahihul muslim su kake da toma akan su dije su kawo mana wasu hadisan na annabi banda waɗannan tunda ba ka san wannan kawo mana naka kai mu ji wasu hadisan na annabi in an ci hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rayuwar sa fake nan gaba daya domin hadisi na nufin zantuttukan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyukan da annabi ya yi ko a cikin gida ko a masallaci ko a kasuwa ko a kan hanya dukkan ayyukansa hadisi na nufin abinda wani sahabi ya aikata gaban ma'aikin Allah annabi ya shiru to ya za a yi mu da muka zo a wannan shekarar ta gabaya musamman annabi ya faɗa musamman annabi ya aikata musamman aka aikata gabansa ta hanyar ruwaya ta hanyar isnadi annabi ba shi kadai yana yi a duniya ba alƙur'ani ya tabbatar mana yana da sahabbai yana da sahabbai tunda ya ce wa'alamu anna fikum rasulallah wa'alamu anna fiikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'antum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم نعم. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله يأتي واعلموا أن فيكم رسول الله شيء النبي أنا تارد رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعجبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون أو سألهم ما الله يجي هو الذي أيدك بنصره كما سيكي وبالمؤمنين أشياء النبينا تارد وصول to yanzu saboda Allah jama'a ko mahaifinka baka kiyaye wata magana da mahaifinka ya faɗa wadda kullum kana tana ta kana aiki da ita ba ba shi a duniya ni dai yanzu haka ina tana da ina kiyaye wasu yoyin mahaifina wallahi na san su ya sha ya ce mu nura kaza nura kaza nura kaza ya to dana haka ce sana kiyaye ina na da wasu yoyin sa saboda muhimmancin su kuma in zan ma ƴaƴa na faɗa dukkan faɗa musu fafa na ya ce min kaza sau da yawa ɗalibai na ma nukar ce mahaifina ya taɓa man wasu ya ce man kaza yanzu ƴaƴana da na ce musu mahaifina ya ce kaza a cikinsu ba za a samu wanda zai kiyaye ne na ce mahaifina ya ce ba eh za a samu su ma su faɗa mawa na fi ƴaƴan ko ɗaliban su ma a cikin wanda za su faɗa ba za a samu wanda zai rike ba su ma su faɗa ma nasu ka ba ka sai a cimma magana tsohuwa ta kara dubu sai ta shekara dubu tsohuwar magana ce yanzu a history in kana karanta history maganganun sardauna ga sunan sun cika littattafai sardauna ya ce kaza sardauna ya ce kaza wanda suka ji ya faɗa sun kiyaye in kana son laktocin malam aminu kano duk shi na marubuta sun rubuta malam aminu kano ya ce kaza shi nan in kana son maganganun malam sa'adu zungur ba haushe mai ban haushi mai jira a kasa a bashi wadda ba shi da nashi wadda kana masa yaki shi kuma yana yakanka maganar malam sa'adu zumbur ne an kiyaye ta ko ba kiyaye ta ba an kiyaye ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yabawa maganar sadar ce an kiyaye ta ko ba kiyaye ta ba malam aminu kano yana da maganganun da ya rika yi a duro an kiyaye su ko ba kiyaye su ba ashe duk wani muhimmin mutum in yi magana akan iya kiyaye maganarsa ko bayan ya bayan mutu mutane su rika ma junansu na fiha da maganarsa haka ne to yanzu ma'aikin Allah duk darajar da Allah ya masa duk maganganun da ya yi duk ayyukan da ya yi sabai su kasa kiyaye kwara ɗaya da za su faɗa ma ƴaƴansu na taɓa jin annabi ya ce kaza da za su faɗa ma ɗalibansu na taɓa jin annabi ya ce kaza duk ayyukan da ya yi san ya shiga kasuwa alƙur'ani ya nuna mana ko ma da hadal rasul ya akulu sa'a wa yamshi fil aswaq ya tafi kasuwa ka san yana da mata alƙur'ani ya faɗa mana to duk in ya zauna da matarsa ba fira kawai sai dai karatun alƙur'ani kawai sai dai ce fakuli wa sharabi wa ƙarni aina sai dai haka kawai da ya ɗauke faɗa mata shi dai ba ba wata magana sai in zai furci zai na ƙur'ani in annabi sallallahu alaihi wasallam ce in wani sahabi ya kiyaye ihin nan to sunan ihin hadisi in aka kama annaba abinci sai ya ci abincin sai mata ta ce ya ci abinci to sunan wannan abin da ta fara sunansa hadisi sai ta kiyaye da wata da wani hannu ya amfani wajen cin abinci an gane sai ta faɗa mana annabi yana ci da dama yanzu ya zama hadisi mu ma sai mu rika ci da dama tunda an ce mana yana ci da dama Allah ya ce mu kwaikwaye shi la kada kana lakum fi rasulillahi uswatun kun gane to sai ta ce a babu hadisi gaba daya to ta ina gaba ɗaya duk rayuwar ma'aikin Allah mu ne ba abin da za mu koya sai dai abin da yake cikin Qur'ani kawai duk abin da baya daga Fatiha Baqara Alu Imran Nisa'i Ma'ida An'ami a aradu zuwa nan jannati wannan in dai ba bayani akan wannan abu a cikin Qur'ani kawai ko ma menene ƙarya ne yanzu muna maganar cin abinci ko ina ne Allah ya ce a cikin za a ci abinci a ci da dama da aya babu <coughs> yanzu da cin abinci da hannun abu da cin abinci da wajen hannun dama a wajen nan lalaka ta duka ya ne tunda ƙwararri bai sai na za ci abinci sai ka sa dama ko ka sa abu ba mu yanzu mun ce haramun ne kan musulmi ya sa abinci da ne da hagu amma ina ma gani a hadisi to sai dan kala kata ya ce maka ka kyala dukkan hadisan annabi ƙarya aka yi mishi annabi ƙarya aka yi mashi bai yi wani hadisi ba shi ya mutu bai bar wani littafi ba saboda dakikanci zai tambaye kawai a lokacin annabi littafi nawa ya bari da da buhari a lokacin annabi kada jahilci maganar annabi ne ta baka sahabbai suka haddace a kwakwalwa suka faɗa wa tabi'ai tabi'ai suka haddace suka faɗa wa 'yan bayansu gudun kar abin ya watsi sai aka tattara maganganun wuri ɗaya. al'imamul buhari mai yayi hadisan nan da ka malamai suke kiyaye su shi an faɗa masa da ya haddace sai ya zo ya rubuta abin da ya haddace don kar abin ya gudu yanzu lantar nan ba bayani nake daga baki ba sai wani yanzu ya zo ya ɗauki kafe din da aka sai koma gefe duk abin da maka faɗa ya rubuta don taskata abin ta hanyar rubutu kai yanzu ga ka kai da ni da kai gaba daya duk muna bayani da ɗalibanmu da mutanenmu nan da shekara ɗari muna sa ran za su danna kasance ga ayyuka da muka faɗa ah. to a zamanin ma'aikin Allah ba ka sani hmm. shi ya za a gabatar da magana sa dan ba su sani wato ba aqida ta hauka da kada na dai irin aqidar ka da kasu domin in ka ce ba hadisai gaba ɗaya kamar ka ce ba rayuwar ma'aikin Allah kenan domin dama hadisi fa shine zancen shi ko aikin shi daidai da fitowar da gida in wani sahabi ya gaya fito gida sai ya ba a ba ne aiko na ga annabi ya fito gida suna abin da ya fana ne hadisi da Allah mun gane rayuwar annabi kato kai ita ce hadisi sana istilahin malamai aka ce hadisi ana nufin maganar sahabi ko bai shakkanta magana ga ma'aikin Allah ba shine hadisi mai kulli to amma dan dan dan ta zai ta kawo wani abu ya dauka cewa wani ta shigowa ce da ba za a iya bada amsa akan ta ba to matashi in kana son ka ci gajiyar rayuwanka rayuwarka ta kyau wallahi ka rike aqida ta sunna nan addini yake nan wayewa yake in ka yarda da bid'a mala in bai cin da yarda alhamdulillah ahlus sunna aikin da mala abakar gumi yayi ya wayar da duk kowa a afirka ya farka amma in ba haka ba in kaga masallaci kyakkyawa da gyara da tsafta na ɗaliban malam abakar gumi ne in kaga da kaskon yamu da kaki na yan bidan wanda suka kiyarta da da'awa malam abakar haka ne kuma haka ne eh in kaga mata da hijabi in kaga mata suna zumbu da hijabai da kuka suna sawa dinnan ko an yi ko an so da a Bakar gumi ne kafin da a Bakar gumi ga tsofaffi na akan A akali da Allah mata suna sa hijabi a Bakar gumi da awmala kai makarantar matan auren ni da wayo na ina dan yaro haka amma da wayo na na rantse da Allah na san lokacin da wani malam Haruna a angonmu da ko a Zaria shine ya fara buɗe kofar makarantar matan aure kuma da ya tashi zai bude ya bude a kofar gidan dakatan anguwanmu wakilin sarki wakilin akimi shi a kofar gidan shi ya bude aji ɗaya na matan aure kuma yana karantarwa da shi malam haruna su ne yan kiralan farko yana karantarwa ne da hanki karfe tara mata su je zuwa goma goma da rabi ya sallamo su amma aka rika masa sharri ana cewa su da yake da su tafiya sai tafiya sai shi da wayanmu a wannan anguwan mun ga ‘yan fita a ‘yan ɗarikan tijjaniya sun buɗe makarantar matan aure a bayan gari aka je aka yi masu ginin azuzuwa guda uku a bayan gari sannan kuma da ta tira ke karatun da ya gama ta da fitilla ta dare abinda suka gama bai yi ya san da sun bi yau wasu waye ba da ɗariƙa da izala da shi'a da kowa suna da makarantun matan aure haka ne to wa ya fara cewa a je a karantar da mata mala abakar kuma ne mala abakar kuma ne shi ne ce fa za a basu da jariki ba a je a karantar da su yadda ko ta basu hijabi ta jin sun da bai hijabi sun rufa su cikin su amma da budurwa kasuwa wallahi mala in ce gayu sai ya ga daman falle biyu ne ake yin dinki don mun taso mun ga haka za a ɗaura a tafa ɗaya za a ɗauko na yafa to na yafa wani lokaci ma sai a naɗe shi a ɗora a kafaɗa sai wata yakanci sai ka fitowa har sai ya tana tafiya gadan gadan kamar bishiyar dalilu wala ba su tara ba shi jari amma na abubakar gumi ya daidaita al'amura mala Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama ya zafirar a tashi a yi karatu sai ɗalibai su tashi daga nan mahuta daga cikin garin kwanto daga cikin kaɗana da ko'ina sai siya sai an je wajen malam ya yi fatawa ga cutar wanda ake mana ga cutar wanda ake mana sai ce ku yi haƙuri ku ne ta karatu ku yi karatu mai abin fada ba ya fada mai abin fada ba ya fada ya ba ta haƙuri tun matasa in kuna son ku ci ribar rayuwa ku tashi tsaye ne ku riƙe aƙida ta sunna aƙida ta musulunci shawarar farko kenan karka yadda da bid'a dan za ta ya maka wani zabgegen tarbi a baka waɗansu wuridi a nemi a ruɗa ka a nemi a haukata ka aje a saka dukan kirji duk da ce. Allah ka rika tafiya kawai na ai zakiri ne ai zakiri ne ana ɗaukar kama wa ci cikin rigya kai baka sani ɗan bid'a ne za ta ya maka wani a wani abu ka je sallallahu alaihi kai ta hauka kawai mun gane ka rike sunna abu na biyu ya kai matashi shawara ta ta biyu cikin shawarori na guda biyar ka riƙe ilim Allah in kana son rayuwarka ta yi kyau wallahi matashi ka rungumi ilim ilimi na addini shine farko sannan ilimi na boko shine ke mataki na biyu duk wata ɗaukaka da cin nasara a duniyar nan wallahi ƙarƙashin ilimi take ɗaliban ilimi wato matasa ku tashi ku rungumi ilimi ku girmama ilimi ku nemo ilimi duk inda yake komin wahalarsa ku tafi zariya ku je ku yi karatun addini ku yi karatun boko ga abu nan ga fce nan ga malamai nan a zaure suna nan kata-kata ku je ku zauna ku yi karatu ku tafi kano ku yi karatu ku tafi garuruwa nan nesa ku shiga sokoto ku shiga garuruwa ka shiga cikin katsina ka je kai karatu kar ka zauna ba ilimi kana matashi za ka kashe kanka za ka kashe kanka ko ki dina ba su harbe ka kai ka harba kanka wallahi jahili a mateke ko da ka ganshi na tafiya matacce ne wallahi mala ka tace kai karatu shawara ke. karatun addini karatun boko kana raya kanka kenan duk ɗalibin da haga ya gane wannan manufar ta yi karatu matakin da ya gane manufan nan ne ya karatu shi ne abokinka matakin da ya gane manufan yawo da an je gona an dawo da yamma aiwanka a tafi wajen 'yan mata a tafi bal rayuwa kenan ka kiyaye ki. ka kiyaye shi Allah ya gafarta wa al Shafi'i Muhammadu ibn Idris yace idza ra'aita shababal hayy qad nasha'u la yarfa'una qalal al-habri wal wala ta rakun ladal asyaq fi al-khilaqi fad'aqum wa alam annakum hum hamatu qad baddalu bi'ru al-himmatul humqa in ga matakan wani anguwa matakan wani gari matakan garin sun taso su ba su damu da karatu ba sai tuki a ce shi direban tarakta ne shi direban trela ne shi direban kaza kaza ne sai tuki sai keke na fiya sai kaba kabo sai amma dai ilimi ba a gabansa yake ba wallahi ka kiyaye waɗannan matasa ba za ka kai ka zuwa tudun tsere ba da ilimi ne kake samun duk ɗaukaka na duniya da lahira da ilimi ne kake fitowa da gidanku da martabarsa al'ilmu ya rufe ubaikan. ima da lahu wal ja'lu mu baital izzi wal karam babban gida amma wallahi ya gidan suka zama jahilai wallahi gidan zaka daina jin sunansa karamin gida ba su kai korin kowansu ba amma wallahi yan suka rungumi ilimi suna boko suna addini ka ba su shekara talatin sai ka ji ana faɗin wannan gidan ko wannan garin kai a ina ka fara jin sunan gumi garin ƙarfin waɗin gari ne gubi to amma ina so in tambaye ka tsakaninka ga Allah a duniya a ina sanadiyar mai ka fara jin sanin garin gumi a ina ne ta ina ka fara ji ba a maka gumi ba sanadin wanda ya san gumi mafi yawanci in ba 'yan sakwata ba sun san garin gumi ne sunan kawai ka ji sanadiyan wa sanadiyan mala abaka gumi me ba shi wannan damar ilimi ilimi shi ke ɗaukaka gida an gane Allah ta'ala ya ce yarfaɗin lakun ladina amonu ɗinku sai ce mai wallazina utul ilma darajat wallahi duk masu imani maɗaukaka ne amma wanda suke karatu sun fi zama maɗaukaka abu musa al'ashari umar ɗan asabi ya taɓa sa shi gwamna a makka ya zama shi ne gwamnan makka nan sai umar zai kai ziyarar aiki makka shi kuma abu musa al'ashari ya yi niyyar zai kai ziyaran aiki madina wajen halifa umar ya suka haɗa kan hanya lokacin ba waya sai umar ya tambayi abu musa al'ashari ya ce manista halatta ala bawadi suwa ka wa mutanen makka a madadinka ya ce istakhalabtu alaihim ibnu abda na sanya musu ibnu abda a madadina shine gwamnan makka a yanzu yace man huwa ibnu afza wane ne ibnu afza sai yace ai maulan min na wani bawa ne cikin bayin mu yace kai garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne zaka dauki bawa ka sa masa a matsayin shugaba sai ce eh abin da yasa na sa shi innahu qari'un li kitabillah saboda malami ne ya iya karatun alqur'ani wa alimun bil fara'id ya san gado yana da ilimi ya ce to dama fa haka na ji ma'aikin Allah na cewa inna Allah ka yarfa bi hadal kitabi aqwaman wa yaz'u bi al-akhirin waɗansu mutane Allah zai ɗaukaka saboda ilimi sun san Qur'ani waɗansu kuma za su kaskanta shi yasa shawarar ga matasa Allah ku yi karatu in kasuwanci za ka yi in kai karatu sai ka fi jin daɗin kasuwancin in noma za ka yi in kai karatu za a ga irin noman ka ya ta banban da noman wanda bai karatu ba duk abin da za kai, yi ka yi arabu ka yi boko ka yi arabu ka yi boko matasa ku zauna ku taji tsaye kar a ga matashi ɗan shekara talatin talatin da biyar amma ba digiri Allah ku tashi ku shiga jami'o'i ku karatu a dama da ku duniyan ta ilimi ce duniyan ta karatu ce kuma a yanzu an daina karatu mai falle ɗaya yanzu duwalayin ake yi an wuce yayin ka zo kawai zallan ustazu ne kai da an maka turanci ka shiga zuwa ruwa ido kai ba dan boko bane an wuce wannan yayin yanzu dualizm ake yi za a ganka gai ustazu ga alkur'ani ga haddan qur'ani gangan ga buhari ga muslim ga aqida a gefe guda kuma ana shiga hidiman boko dole a sallama maka haka matasa suke a yanzu yayin da ake kenan dual system ake yi kuma abu ne mai sauƙi, ka koyi boko ka koyi addini ka koyi boko ka koyi addini da an zo masallaci an zo ibada da man kai dan arabiya ne kai dan isan sadin ne kai dan addini ka iya karatun addini da an fita cikin hidiman siyasa hidiman rayuwa nan kuma kai ɗan boko ne zuriya haka ake matasa sai kun tashi kun rungumi wannan kuma wallahi karatu ba shi da wani wahala sai dai baka nima ba wala kada yassarna alqur'ana da zikiri fal min muddakir kowa ya tashi ya nima kowa ya tashi ya nemi karatu shawara ta ta bice kuma an karatu a aiki da shi a hada karatu da me da aiki matasa matasa matasa kar ku zauna ba ilim wallahi in kai karatu watan wata rana a nan katsina ina tabbatar maku za ku ga an yi ayarin sojoji da mobile da civil defense an rako dan mahuta shine gwamnan katsina to ana gwamnan ba ilimi ne duk kwaratna an ba shi da ilimi ko kyauta aka ce je zauna zai da yawa wanda za su zauna su ta hauka suna bangan siyasa bai yi karatu ba inda yanzu za a ce tuni duk na sauka zo ka hau ga kujeran kyauta ba sai kai zaɓe ba kamfen ba fasta zo gashi nan yi gwamnan kyauta gwamnatin za ta yi eh da me ake rubuta budget in an turo mashi budget a matsayin shi na gwamna da me zai karanta ba da hausan boko ne ko da adama ke yi ba in ya tashi zai je ya kare budget din da me zai kare yana da ilimi ba ku kalli matsayin ilimi ba jama'a yanzu kuna ji kuna kallo a ma'aikatu za ka zo ka cimma mai gadi da go ko kara ya aiki dare da rana ko ka cimma masu gyaran fitiki da fitiki da hannu ya kanta suna gyaran kulawa a ma'aikatu sai ka cimma shi darata na faratatas ɗin shi kan suna rana ne suna aiki mai wahala a rana tun takwas sai shida zai daina wannan aikin wahala amma in wata ta yi a kawo dubu saba'in dubu ɗari a bashi yana godiya sai a samu wani mutum shi kuma sai a bashi katon ofis ya fi girman masallacin nan an zuba ac ko ta ko'ina an sa masa kujeru an hada masa tv an ije masa fridge an sa masa shayi an sa masa ruwan sanyi yana zaune da ɗan biro ya ɗanyi ɗan katarkatar ɗin shi shi nan ya komawa ya haka a kujera ga wata tirijita in ya gaje ya je ya kwanta a mishi sanda ya so ya shigo ofis ɗin sanda ya so ya fita shi ne oga ba da ce mashi don me ka shigo yanzu don me za ka fita yanzu amma a wata a kawo dubu ɗari bakwai dubu ɗari takwas a bashi shi wannan kuma a bashi naira dubu saba'in yana ya gode kuma aikin shi ya fi wahala haka ne shi kuma wata yana sama alhaji hokar samawati amma me ya kai shi ji wanda yake saman me ya kai shi ilimi shi wannan da katon kokara da fitiki me ya ja mata jahilci ai ilimi amfaninsa a bayyane yake a bayyane yake karka yadda da jahilci za ka kaskanta ka yadda da ilimi kana sahun gaba inda ake magana da an zo da masu ilimi suna gaba jahilai ba da suka iya dole suna baya kuma ilimin nan fa Allah bai ce sai dan gidan wane dan gidan wane ba kowa da kowa kowa da kowa zai iya ilimin nan kowa an ba kowa dama ya nima to bai dace kai ka yadda da kaskanci ba kalla a cikin alkur'ani alkalbin mu'allam karen da aka ba shi ilimi kare kare in aka ba shi ilimi in ya je farauta ya kamo nama ba lokaci ne balle sai Allah rama ya ja mana aya in ya kamo nama sai ya kashe in dai karan an ba shi ilimi alkalbul mu'alla to ya halasta a ci yanzu fida ya rage in kare dai kamo zobo, ko kurege ko wani abu na dawa sai ya kashe sai ya tambaya a ce karan mai ilimi ne iyalan masu shi sun ba shi ilimi eh mai ilimi ne to ya halasta a ci in ji Allah amma kai ɗan adam ɗan adam jahili in ka ba shi wuka sai jahili wanda bai da ilimi sai yanka ba a cin yankan jahili dan ana tsoron kai zo ya kira sunan wani Allah kai zo ya yanka ta baya jahili me ba zai iya yi ba su jama'an musulmi ilimi shi ne a gaba shawara ta ta biyu kenan shawara ta ta uku matasa ku daina kakawa, matasa ku sa haƙuri ku ba abu a hankali ku daina gaggawa galibi matashi yakan yi selin ne daga wani target ɗaya saboda gaggawa in shago matashi ya buɗe shi so yake nan da na a shi mai kuɗi ne in karatu ya fara nan da nan sai shi ba ya zo masallaci satifika shi ma babban malami ne haƙuri haƙuri a haƙuri ya dace a riƙai kar matashi ya riƙa gaggawa ka ba a hankali kai ta haƙuri karatun can da muka faɗi falalarsa ba zai yi ba sai da me wallahi sai da haƙuri sai da haƙuri kai haƙuri da iyayenka kai haƙuri a addininka kai haƙuri da duk abin da ka sama gaba kai haƙuri wani yaro ya gama digiri ya zo ya nemi aiki da bai samu ba muka ba shi shawara ka je ka buɗe shagon fenti tunda ya yi chemical engineering na a ya fara wajen shekara biyu ba ciniki ba ya zo ya ce man shi zai tafi abuja na ce kai ya haƙuri ka yi haƙuri ka jure wallahi al'adun yanzu fentin yaron na yana daga cikin fentin da ake yayi a zariya bukin ake yi bukin da inyamurai suke mana fentin irin waɗannan su zo su kasa mana a bakarar mu zai mutiya ta yanzu sun iya sun buɗe kamfanoni suna da factories na fenti to yanzu yayi ake yi a bashi oda ga irin fentin da nake so da ce aiki ya masa yawa kai ne layi na kaza ya yi gida ya yi mota ya gina gidajen haya me ya ja masa haƙuri fita haƙuri dalilan shari'a akan haƙuri suna da yawa an gane ai ta haƙuri sannan abu na kusa da na ƙarshe cikin shawarwarinmu matasa ku kula da lokutan kun ga lokaci matashi kana so zanta lokacinka wai ga kawai a nan mahuta wai ba zalla isha kawai zo wani tandali kawai mata wai matashi ya zo ya zauna kana ɗan shekara sha biyar zuwa arba'in kana gane yin ƙuriciyanka har ka ga lokacin da wai kun zo wajen mai shayi kawai kun zauna wai kun fito fira sai ga mutum fa a gidansa matarsa ce masa abinci ya ci ko kuma kawai zai yi gawa ya fito kan layi wai kuma ya zo ya zauna wai ana tera ai ta wasanni ai ta dariya ai ta maganganu ba ta to yi ga nan sai an jima ba ta awa ɗaya awa biyu ya ce matashi ba ka da wannan lokacin lokaci shi ne dokin hawanka shi za ka hau ka ita zuwa ga manufarka madadin ka zo ka zauna kai hira ka je ka zauna kai kallo wallahi ka je kai karatu mana ka je kai wani tsari da za ka amfani kanka ka amfani kasuwancinka kai kula da lokacinka lokaci inna ma hiya daqa'iq wa sa'at wal ayyam wal layl tunda kaji Allah yana rantsuwa da lokaci wallahi ba abin a wadakanta ne. haka ina ba saurayi shawara ina ba matashi shawara ka yi aiki da lokacinka kar ka yadda ka karka kashe lokacinka wajen wasu abubuwa na banza kawai mun gane dalilan shari'a suna nan da yawa akan abin da ya shafi lokaci mu da time time minti daya al'imam imam shafi in wani ya zo ce da Allah ina son ganin ka sai ke dan rike min rana in ka rike rana zan tsaya in baka rike rana ba ban da lokaci tafi abin ka ban ruwa da rana al ibn al-qayyim in yana gida yana karatu sai wata ‘yar uwarsa ko ɗan uwarsa ya zo wajensa to dama ɗan rigar shi ta yage sai ya ije in takalminsa ya ɗinke, sai ya ije da zarar ya bakon da zai ci masa lokaci sai ya ɗauko tsinkakken takalmi yana ɗinkewa suna magana yana ɗinkewa suna magana da zarar ya haɗa sai ya ije ɗinkin sai ya ɗauko karatu walla cikin magabatan mu masu kula da lokaci akwai wanda bai ga ko ban daki ya shiga ko ban daki ya shiga ya zama shi zallan tsuguno kawai yake yana ganin bata lokaci ne sai ya kawo wata baiwa kofar dakin bayin bawa yana yana karanta mashi wani abu ko baiwa tana tana karanto masa na suka shi kuma yana tintintini tana tana masa bai da wani lokacin ya tafi kadai na tsuguno ne zalla ba lokaci ba ka an batawa bane lokaci ya maka kadan kai ma mata kai mata shi ga sana'a kana so kai don dole sai ka yi sana'a ga ilimi kana so kai da aka matasa wa kula da lokaci shawarar mutum hudu kenan ta ƙarshe matashi ka zanto mai kyakkyawan ɗabi'a ka zama kana da kyakkyawan ɗabi'a girmama manya girmama iyaye ladabi da biyayya wanda ya girme ka kasan ya girme ka sa'an yayanka kasan sa'an yayanka mun gane ko in ka zama ɗan banza a layi kowa san baka da kirki to ba za a jawo ka a kafa ka a wani abu ma na ci gaba ba amma ka zanto mai kyakkyawan ɗabi'a haƙuri juriya dauriya girmama mutane girmama na gaba darata jama'a taimakon mutane tausaya masu yin haƙuri da su to in kai haka sai ka samu ɗaukaka mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da Allah ta'ala ya mana gamdakatar waɗannan su ne mu cikin ƙanƙanin lokaci da muka samu muna fatan wannan gari Allah ya sa masa albarka Allah ta'ala ya haɓaka kasuwancin wannan gari ya haɓɓaka noman wannan gari ya haɓɓaka neman wannan gari duk wani abu da ake a samu Allah ta'ala ya haɓɓaka shi a wannan gari ya ba garin nan kariya daga sharrin kidnapper daga sharrin miyagun mutane ya saukar da albarka a garin maza da mata Allah ya sa musu albarka Allah ya tsare wannan gari daga dukkan fitattunin zamani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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddare mai ganin wannan lokaci mai daraja mai albarka ya kawo mana waɗannan kakanni namu tare da iyaye namu a wannan gari wanda yake mai daraja mai albarka abin da ya sani ce kakanninmu kuma na ce iyayenmu malaman hutuwa ko matasan hutuwa muna tare da su a wannan gurin wanda sanadiyar su Allah bisa hikimar shi ya azarta mu da zuwan malam da kuma tawagashi mutanen hutuwa iyaye ne gare mu su kuma ga iyayensu su malam to don haka su malam su ne kakanninmu mutanen hoto su ne iyayenmu mana wa Allah godiya da wannan baiwa da Allah ya mana wannan nasiha ko nasihohi da malam ya mana muna riko ga Allah subhanahu wata'ala ya saka malam da alkhairi tare da shi da mai jan baki Allah saka musu da alkhairi mu kuma da muka ji wannan nasihohi muna roƙon Allah ya taimake mu ya ba mu ikon aiwatar da abubuwan da ake so mu aiwatar abubuwan da ake so mu daina kuma Allah ba mu ikon santa su albarka wannan daraja wannan wata mai daraja mai albarka Allah saka alkhairi kuma wala Allah ma da kai gida lafiya ta tawakkaka tare da waɗannan iyaye na mu na hutuwa Allah saka mu kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam aminu ibrahim Allah ya saka alkhairi za mu sake gayyato shugaban izala na mahuta alhaji umaru shi ma yazo dan cewa na abu insha Allah ta'ala alhaji umar na kusa الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم جماعة ينوى السلام عليكم muna matuƙar godiya da wannan bako namun da Allah ya kawo shi da shi tare da ‘yar tawagash muna fatar Allah Ubangiji abinda ya koyar da mu abinda ya sanar da mu akan wannan Allah Ubangiji ya sa mu yi amfani da shi Allah Ubangiji su kuma Allah ya mai su gida lafiya muna fatar wata rana shi la'alla ubangiji ya sa mu ƙara gayyato ku ku yi haƙuri kuma ku sake dawowa wannan abu da kuka koya mana ko ku kuke koyar da mu kuke koyar ma al'umma ba ma nan ba kaɗai da sauran wurare da kuke zuwa Allah ubangiji ya sa ya yi amfani a gare mu duniya da lafiya Allah ya sa a gama lafiya mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah shugaba Allah ya saka alkhairi Alhaji Umaru Jarmai za mu gayyato Malam Abubakar saboda zai danyi bayani game da kwamitocin da suka shirya wannan wa'azi su ma a masa godiya musamman Malam Abubakar na minti daya Bismillahi wassalatu wassalamu ala khairu lanabi na Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd da farko muna godiya ga Allah manaimancin ni'ima da Allah ya azurta mu daga nan malam a wannan gari nawa mai albarka garin mahuta wanda wannan kadai ya ishi duk wanda ya zo wurin nan ya alfahari yadda Allah ya azurta mu da malam a yau ya shigo garin mahuta kuma ya gabatar da karatu daga cikin ni'imar da zamu kara ma Allah godiya waɗansu wuraren suna ta ya za a samu wannan nama Allah ya ba su ba amma mu da yake akwai kauna da malam ɗari bisa ɗari muna tare malatin muna haya islam secondary ne ta koyar da mu kuma har zuwa yau muna tare da malam kusan malam an yi fasin ɗin shi nan kwantuwa shekara uku kuma da aka ga amfanin malam da yan kwantuwan sai ƙara komawa suka roƙi da a ƙara musu malam na shekara uku to yau ga malam kusan shekara ta biyar kenan duk shekara muna tare da malam ga abokan karatunmu na wajen malam to cikin hikima ta Allah mu ɗauki sarki Allah ya azurta mu ƙarƙashin wannan akwai kwamitoci kamar akwai shi babu suna wale irshad na garin mahuta da kuma kwamitin da'awa da kuma ainihin kwamitin matasa da ha'ila yau wayanda guda uku nan gaskiya dukkanin sun shigo don su ga Allah ya azurta wani zuwan malam kuma alhamdulillah malam ya zo da wannan muke kara godiya akan dukkan wanda ya saurara da kuma wanda ya ba da ainihin gudunmuwar shi don ya ga malam ya zo bayan haka malam yana ta nuna mana bukatuwa akan malam in Allah ya kara bamu wani aran lokacin da malam ya taimaka ya dawo duk da wannan kusan ce takaitaccen lokaci ne kuma takaitattun mutane aka samu mutane sun yi harama a ce juma'a ce don masallacin namu na juma'a yana can gaba wannan tsohon masallaci ne to alhamdulillah wancan ina ga aka sa wannan biyu ko kuma wancan zai iya shigewa da kuma mutane uzurrika to gaskiyar magana mutane sun yi kwaɗayi a ce malam ya yi masu juma'a amma duk da haka muna nan dai matukar Allah ya ƙara taimakon mu akan haka dai kayan malam ya bar garin dai gaba ɗaya muna sa ran insha Allah Allah ya mana jagora ina ga insha Allah ba wani mai tambaya ko na ga ai a rubuce da aka so na ya faɗa da baki mala ya faɗa da baki mala akwai yaron ana bukatan ya zanto mai tarbiyyar addinin musulunci malaman tarbiyya sukan ce a gina shi ne akan abu hudu abu na farko a gina shi akan aƙida ingantacciya ya zanto sa ingantacciya ce abu na biyu a gina shi a kan ibada a koya masa ibada a nuna masa mahimmancin sallah mahimmancin azumi da sauran ayyuka na ibadu abu na uku a koya mashi kyakkyawan ɗabi'u girmama mutane da darasta su so wanda kuma duk yake sama da wannan sai an rika lura da me zai ci me zai sha abincinsa sai an ba shi tarbiya algaza'iya a tarbiyatul gaza'iya suke ce masa wato tarbiya na mai yaro zai ci mai yaro zai sha abinda yaro yake ci da abinda yake sha yana da alaka fa da ɗabi'unsa akwai abubuwan da psychologically in kana cin su kan zanto mai karfin kwakwalwa in yaro na yawan shan nono ana ba shi zuma yana sha a ɗabi'ance kwakwalwa shi ta kan zanto mai kama abu mun gane ko a rika kula da mai yaro zai ci mai zai sha in yaro yana ɗan kankani ana ba shi abinci ko da lokaci kaga ciki kwaje dai haka to galibi ba ka kwakwalwa ba kwakwalwarsa ta kan daskare. sai an samu tarbiyya na yara a rika ba yara abinci yaro ya ci abinci sau uku kuma a bashi ɗan daidai in ya ƙoshi a bashi haka kai yaro ya fito da tullun ciki tana ƙyalli haka da miya an cika to kwakwalwar tana mutuwa jikin shi kuma cikin shi na ƙara cika idan batsanatil batsana saharatul aya ayana wa ajazatul a'za wa anil ibada mun gane ko da haka Hauwa guda hudu ake koya ma yara suna kanana aqida ingantacciya sai kuma ibada yaro a nuna masa aqida sanin Allah sanin annabin Allah sannan kuma a nuna masa ibada muhimmancinta sa'annan a nuna masa kyakkyawan ɗabi'a kuma a damu da me zai ci me zai sha lafiyarsa mun gane ko domin duk sauran abubuwa dole sai da lafiya Allah ya taimake mu akwai mai tambaye akwai mai tambaye to da a ciyar da shi halal kware da gaske shine lura da abin da zai ci din in ka ba yaron ka haramun ya taso da shi to wal baladu tajibu yakhruju nabatuhu bi idin rabbi wallazi khabasa la yakhruju illa nakida ka dura mashi haram ya tashi da haram sai yaro ya tashi ya lalace sai an damu da me za a ba yaro ya ci me za a ba shi shawan sutura zai sa a tabbatar da ana bashi shi halal yana shan halal yana cin halal yana zama inda yake halal wannan yana da ta'asiri wajen karɓon addu'o'inka ga shi yara kar mu rika ce da 'ya'yanmu da haramun an gane kuma a lura yaya ya dace a ce sun ci abincin su ci da hannun dama su ci gaban su duk ma'aikin Allah ya damu da wannan in ka lura ya mu kul bi minika wa kul min ma wa sammin laha da a rika koya ma yara a tarbiyatul gadaiya abubuwan duk da ya shafi abinci na tarbiyar musulunci na'am